gaba da fafata da ake a gasar FA kafin na kasar Ingila na shekara 2017 zuwa 2018 a je an fafata a wasan inda kungiyar kwallon kafa ta han city ta sha kashi a hannun huddersfield sound da kwallo hudu da nema sai kungiyar kwallon kafa ta da ta doge kungiyar kwallon kafa ta milwa da kwallo daya mai ban haushi akan ya bata nasarar zuwa wasan zagaye na gaba swan city ko ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta north continent da kwallaye takwas da nema a yau kuma za a fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta tottenham da kungiyar kwallon kafa ta newport county da misalin karfe tara saura kwata na dare agogon najeriya niger kamaru da kasar chadi har ila yau a zagayen na gaban kungiyar kwallon kafa ta sheffield wednesday ne za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta swan city sai kungiyar kwallon kafa ta west bromwich su fafata da hull city leicester city tana tare da kungiyar kwallon kafa ta sheffield united yayin da huddersfield town za ta wadafci kungiyar kwallon kafa ta manchester united charles kuwa tana jiran tsammanin tsakanin kungiyar kwallon kafa ta newport county ko tottenham wanda za su fafata a yau kungiyar kwallon kafa ta brighton and hove albion ko da fafata da coventry ne sai kungiyar kwallon kafa ta wigan su karbi bakuncin manchester city idan muka leka kasar spain kuwa bangaren kofa da rewa wasan kusa da na karshe zagaye na biyu wato semi final a yau kungiyar kwallon kafa ta sabiya za ta karbi bakuncin laganes inda a karawarsu ta farko suka tashi wasan ɗaya da ɗaya a cikin kasar faransa kuwa a gasar cof de france kungiyar kwallon kafa ta lens a yau za su fafata da troyes sai kungiyar kwallon kafa ta mins karɓi bakuncin coin chamberlain za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta grambly ne sai kungiyar kwallon kafa ta montpellier karɓi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta lyon a ɗaya bangaren labarin kuwa an bayyana sunan tsohon kocin kungiyar kwallon kafa ta Tottenham Ronald Koeman a matsayin sabon kocin tawagar 'yan wasan kungiyar kwallon kafa da kasar Holland Koeman mai shekaru 54 da haihuwa ya rattaba hannu bisa yarjejeniyar kwantirakin shekaru hudu da rabi inda ya maye gurbin tsohon kocin ta Dix wanda ya ajiye aikinsa a bayan da ya kasa gai kungiyar ta kasar holland gasar cin kofin zakarun nahiyar turai eh, gasar cin kofin duniya na shekara 2018 da za a yi a kasar rasha ronald komen tsohon dan wasan kwallon kafa ne wanda ya fafata wa tawagar kungiyar ta kasar holland a shekarun baya da suka wuce haka kuma ya taba girke kungiyar kwallon kafa ta ta Everton a mazaunin mai horar da kungiyar inda a shekarun farko da ya rike ta ya ceto kungiyar daga fadawa relegation sai dai a bana kungiyar ta gaza ta gaza ta wani abin kirki inda ta sallame shi a cikin wata Oktoba na shekara 2017 Komen zai fara wasansa na farko ne da tawagar kungiyar kwallon kafa ta kasar Poland a wasan da za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta kasar Ingila a ranar 23 ga watan biyu na shekara 2018 iya abin da ya sa kenan a labarin wasannin namu na yau daga nan dandalin BOA huta lafiya.